mu Allah ka rena mana su mata masu ke Allah ka sauke su lafiya Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka taimaki sunna da ahlus sunna ka kaskantar da shirka da mushrikai subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah abari shi kare shi ga dukkan kure game da dukkan abin da bai faɗa shi ba shi ikon faɗa bisa da karantarwa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan malam ya ƙara wa'azi kuma muna da malam usman wanda zai yi irin abin nan da malamai ke cewa idan wani ya gama kamar da mun kasancewa in an ka gama labarai sai a ce wai ga sharhin labarai amma gaba ba shi bane wannan wa'azi ne za a yi idan malam ya yi wa'azi bakin gwargwadon abin da Allah ya bashi iko yi malam Usman zai zo daga cikin abin ya faɗi shi ƙara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 muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan daren na atanin 29 ga watan rabi'ul awwal hijira 1437 wanda kuma daidai da goma ga watan janairu miladiya 2016 ah, muna nan ne a shiyar gandu ko ta kamar yadda muke ciki na ce muna nan shiyar gandu a bypass kuma nan sakwato? ina farin ciki da gayyato ne da aka yi domin ba da tawo gudunmuwa ga walimar auren uwanmu abubakar to kamar yadda hausawa ke cewa lokaci abu a yi shi shi ne sa ba wani bakon abu ne zan zo da shi ba abinda malamanmu da da 'yan abokan karatu duk kowa da kowa gaba ɗaya an san shi ne ta wa 'yan uwa sai a yi abin na haƙuri kamar yadda na ce ababe guda uku ne za mu tattauna a kansu a wannan zaman abu na farko za mu yi tsokaci akwai kwadaitarwar da musulunci ya dangane da aure ga matasa sa'annan abu na biyu za mu yi magana akan amfanoni da kuma muhimmanci aure a rayuwar musulunci sannan abu na uku kuma mu tattauna akan amana da ke tattare a ƙarƙashin aure ko kuma a cikin aure abu na farko kwadatarwa dangane da aure Allah maɗaukin sarki ya kwadatar da mu ga yin aure a cikin alkur'ani ayoyi da dama Allah subhanahu wa yana cewa fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum Allah madaukin sarki ya ce idan kuna gudun ba za ku yi adalci dangane da marayu da ke hannunku in kuka aure su ba za ku yi musu adalci ba to Allah ce ku rabi da su su aure su waɗanda suka ga dama ku kuwa fa fankihu ma taba ku auri waɗanda zukatanku suka natsu da su hankalinku ya kwanta gare su daga cikin mata idan biyu za ku aura an ba ku dama idan uku uku za ku aura an ba ku dama idan hurhudu ma za ku aura an ba ku dama in kuka ga ba za ku iya adalci ba to ku tsaya ga mata guda kawai ko kuma ma idan bauya ce za ku aura ku ka sani ko kuma za ku yi sadaka ta wannan aya Allah madaukin sarki yana kwadaitar da mu da kuma jawo hankalin mu zuwa gayin aure sannan cikin ah, suratun nur Allah Maɗaukin sarki yana cewa wa ankihul ayama minkum salihina min ibadikum wa ima'ikum cewa ku aurar da al'ayama minkum wa an ayama ku aurar da zawarin ne daga cikinku maza ne da kuma mata waɗanda ba su da aure to ku aurar da su daga cikinku salihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma salihai daga cikin bayinku da kuma maza da kuma bayinku mata to Allah madaukin sarki ya kwadaitar na ayi aure sai manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma cikin hadisansa ya ƙara wasu hujjoji da dalilai na nuna kwadaitarwa ga aure a hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito hadisin abdullahi bin mas'udin radiyallahu an manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya mashara shabab من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من صلى الله عليه وسلم سيد يكوى يكراتي يا معشر الشباب يا كوتا رمتاسا من استطاع منكم الباءه wanda zai iya jima'i daga cikinku falyata zawwal to maza ya aure malamai suka ce alba'a wasu suka ce jima'i ake nufi da alba'a wasu malamai suka ce a'a ɗaukan nauyin yin auren ake ce ma alba'a suka ce to babu matsala don wannan wanda zai iya yin jima'i a sanadiyar yana da ikon ɗaukan nauyin aure to falle ta zawaje auren sai suka yi gamin gambiza ga wannan ma'anat manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi gangami ne sai kira matasa wato su ne sha'awa ke ɗiba in ba haka ba duk musulmi gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kire su na cewa su yi aure to sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wani abu daga cikin amfanonin auren ya ce fa inna shi aure a gabdulil basar hanya ce mafi sauki wurin rimtsa idanu ga barin dibin abin da shari'a ta haramta wa namiji ba zai ga wasu 'yan mata ya kura musu ido ba ba zai ga wasu zawarin ne da ke kalkalniya cikin unguwansu ya kura musu ido ba domin me yana da matarsa a gida sannan wa ahsanu lil yin auren nan kuma hanya ce wadda tafi kowace hanya taimakawa matashi da matashiya a wurin kare farajinsu ga barin afkawa a cikin haramun sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman lam yastati wanda bai da iya auren fa bai da abin da zai biya sadaki da kuma ɗaukar nauyin aure sai ce eh, eh, alahi bisawm to ya lazimci yin azumi yin azumi din nan in na hula wija mai kare sha'awa ne gare shi sha'awar da ka iya zaburo mai ya ga cewa ba zai iya haƙuri ba duk macen da za ta wuce sai ya kalle ta to azumin da zai yi zai kare mai wannan sha'awar ya kasance ko ya ga mace oho babu ruwansa hanyoyi biyu manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayar hanya ta farko yin aure in babu ikon yin aure to kai azumi a lokacin da kake azumi kana samun ladan azumi ana rubuta ma sannan ga wata fa'ida kuma ta kare sha'awar da ke addabarka saboda haka an samu amfani biyu kenan a wannan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yana kiran mu yana kwadaitar da mu cewa mu yi aure na jima kaɗan za mu yi magana akan fa'idojin auren da za mu ganin dalilin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake kiran mu cewa mu yi auren wasu mutane guda uku ne suka zo gida annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce bar dai mu je mu yi tambaya shin waɗanne irin ibadoji ne ibada annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi suka je da iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam suka tambaye matansa irin ibadar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gida aka faɗa musu yana ibada nau'i kaza yana kaza yana kaza yana kaza sai su ga kai ai ma ibadar da yake yi mata yi kaɗan a matsayinsa na manzo bayan sun wannan cece kuce suka ce kai shi fa manzo yake Allah madaukin sarki ya yafe mai ha in yayi wani laifi ma Allah ya yafe mai in zai yi ma nan gaba Allah ya gafarta mai to shi fa ke irin wanga ibadar da aka faɗi muna ina ga mu daɗa da ba mu san menene matsayin mu ba su ukun nan ɗaya ya ce to shi kan shi kenan daga yau babu shi babu aure ibada kawai zai kama dare da rana ɗayan kuma ya ce to shi kuwa ba zai bacci ba dare da rana duk ibada zai kama ɗaya daga cikinsu shi kuwa abin da ya ce bancin da abin nan ɗayan ya ce ba zai aure ba ɗayan shi kuwa ce ba zai bacci ba ɗayan shi kuwa ce azumi zai kama yi tau suna cikin wannan cece ku ce sai annabi ya bullo musu ya ce duk na ji abin da kuke faɗi ya ce amma ku sani lakin nani sumu wa ufdir wa anamu wa usalli wa arqud wa zawajin nisa faman ba an sunnati falaysa minni ce to ku ji ku sani kai da ka ce ba ka aure to ka sani cewa ni fa ina auren mata don wurin mata na kuka je kuka yi tambaya sannan kai da kace ba za ka yi bacci ba sai salloli cikin dare to ka sani ina sallah a cikin dare kuma ina bacci kai ko da kace ba za ka yi abin nan aure ba gaba ɗai to azumi za a kama gaba ɗai ina azumi kuma ina aji, azumi in sha ruwa to duk wanda ya kyamaci sunnata to bai daga ciki bai tare da ni saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu aure na daga cikin sunnoninsa shi wanda ya ce ba zai aure ba gaba ɗaya ya ƙaurace wa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya ƙaurace wa sunan manzo sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to bai tare da shi idan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da kai ko ba ka tare da shi to ka bani saboda haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana jawo hankalinmu ne yana kwadaitar da mu cewa mu zo mu yi aure sannan bancin haka ya ce arba'atun min sunan al-mursalin arba'un min sunanil mursalin ce abubuwa guda hudu suna daga cikin sunanin manzanni gaba ɗai bancin shi duk manzanni gaba ɗaya abu na farko ya ce atta'addur shafa turare sunna ce daga cikin sunanin manzanni sannan a siwak cin asawaki sunna daga cikin sunanin manzanni sannan alhaya ya ce kunya sunna ce daga cikin sunnonin manzanni sannan ce an nikaho sunna ce daga cikin sunnonin manzanni duk wanda ke nan ya ce a'a babu ni abin nan babu aure ne kan yi ban kwana da aure to ya yi ban da ɗaya daga cikin sunnonin da manzanni duk gaba ɗaya suka rayu a kansa annabi adam matarsa hawa'u allah da ya halicce shi sai halitta masa matar da za su yi zama tare idan ya kasance babu fa'ida ga aure da Allah bai haka nan ba annabi ibrahim yana da mata sara kuma ga hajar kuma sannan annabi eh, isma'il ya yi aure annabi idris ya yi aure annabi musa yana da mata annabi ishaq yana da mata annabi yusuf yana da mata don annabawan da za ka zayyano gaba ɗaya sai ka cewa suna da matan da suka aura sai ɗaiɗaiku kamar annabi isa alaihi salam da kuma annabi yahya alaihi salam su kaɗai ne daga cikin manzanni ba su yi aure ba da hukuncin da allah maɗaukin sarki ya hukunto ba wa ƙyama su kai ba to saboda haka duk gaba ɗaya sunnoni ne na manzanni idan mun ga aure cewa sunna ce daga cikin sunnonin manzanni to me zai sa mu ƙyamaci aure mu koma ibada kawai za mu kama mu kaurace ga duk gaba ɗaya abin da Allah halatta muna idan muka yi haka nan to su ko matan da aka haifafa ina muka ce su ko su sa kai waɗanda ke da bukatan aure in kai baka da bukata to matan su suna da bukatan aure kai ka ce ka kaurace ka bar auren to su matan su sa kansu ina ana auren ma yaya aka gama da yawan da ake da mata da yawa da ake da su balen aka samu wasu maza sun kaurace ma aure da saboda haka wajibinmu ne mu kula da sunnonin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da su kamar yadda Allah madaukin sarki ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda duk manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi to ku rike shi daga cikin abin da ya zo mana da shi ya zo mana da sunna na yin aure to kuma duk wanda ya tashi zai tunanin cewa ni fa sanadiyar aure na zo duniya to in na ce ban aure da shi ma wanda ya haife ni ya ce bai aure kenan da ban zo duniya ba idan ban zo duniyan ba kuwa da abin nan iska mai daɗin ga da nake shaka da wakitawan ga da nake yi in fada nan in tashi nan in fada nan in tashi nan da nake yi cikin yan uwa da abokai duk gaba ɗaya kenan da wannan ba samu gare ni ba to saboda haka kai ni ma dai ya kamata in yi aure idan mutum fa tunani ga kwakwalwarsa ko da babu wata aya da ta kire ka cewa ka zo kai aure babu wani hadisi da ya kira ka cewa ka zo kai aure to idan kai tunani don kanka za ga cewa kai ya kamata fa yi aure to sanin cewa ya kamata kai auren nan zai zo ne daga cikin fa'idoji na aure da za mu karanta ba da jimawa ba kamar yadda muka ce Bangare ɗaya kenan na abin da za mu tattauna a kai dangane da abin nan kwaɗaitar wanda shari'a ta yi muna na cewa mu zo mu yi aure sannan sai bangare na biyu fa'idoji da ke ƙarƙashin yin aure daga cikin fa'idodin da malamai suka ambata akwai bin umarnin Allah da kuma bin umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam wanda duk ya aure ya karbi kiran Allah maɗaukin sarki da ya ce fankihu ma ya karbi wannan kiran wanda ya yi aure ya karbi kiran da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi cewa ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya karbi wannan kiran ya karbi kiran da manzo sallallahu alaihi wasallam yayi yace man lam eh, man raghiba an sunnati falaysa minni wanda duk ya kyamaci sunnata bai tare da ni yace to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ina tare da kai saboda haka ni ma nayi auren ya karbi cewa waɗannan ababe guda hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa suna daga cikin sunnonin manzanni daga cikinsu akwai aure shafa turare cin asawaki kunya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nima na shiga daga cikin sunnonin manzanni nima na yi aure saboda haka karba kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne karba kiran Allah subhanahu wata'ala ne wanda duk ya karba kiran Allah ya karba kiran manzo sallallahu alaihi wasallam to yana tare da alkhairi yana tare da albarka yana tare da kariya daga wurin Allah yana tare kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sunnoninsa da kuma duk tare da manzanni baki daya abu na biyu ta hanyar aure ne al'umman musulmi ke yawaita idan za ka walƙa ka gabas yamma kudu arewa kaga cewa ga musulmi da yawa sai ka yi tunani ta wace hanya aka samu al'umma da yawa haka sai a ce maka ai ta auren da wane nan yayi ne don shi ya haife wane da wane da wane da wane da wacce da wacce da wacce da wane shi ma da auren nan shi haife wane da wacce da wacce da wacce kaga ku cinjin da mutane ina ta hanya wacce hanya aka samu waɗannan mutane ta hanya auratayya ta nan ne al'umma za su yawaita idan al'umma suka yawaita al'umma musulmi suka yi yawa me zai faru na ɗaya al'umman musulmi za su yi ƙarfi al'umman musulmi za su wadatu da kansu ba za su je neman komai ga kowa ba za a samu malamai cikinsu za a samu makera cikinsu za a samu rundawa a cikinsu za a samu teloli a cikinsu za a samu duk gaba ɗaya nau'in sana'o'i gaba ɗaya za a samu waɗanda ke yi a cikin saboda haka ba za a je wani wuri neman wani abu ba al'umman musulmi sai su zan sun wadaci kanunsu yawan al'umman musulmi shi ke sa su iya su kare kansu ga duk hare-hare da za a iya kawo musu shi ke sa su ma su iya su kai hari ga duk inda suke so su kai hari don suna da sojoji masu yawa amma idan babu sojoji masu yawa fa dole ne su ji tsoro su koma gehe guda su raɓe an za a kawo hari dan da nan za a murƙushe su su ko ba su iya kai hari idan aka zo jefa ƙuri'a aka ce kowane magidanci ya ba da waɗanda za su jefa ƙuri'a wanda ke da aure zai jawo matarsa ɗan ɗaya gare shi ya jawo ta in ya'ya biyar suka haifa su jero yan mata hudu gare shi kowace na da ya'ya goma ƙuri'a nawa kenan aka samu shi ga shi ɗaya mata hudu an samu ƙuri'a biyar kowace mace na da ɗa goma goma so hudu arba'in kenan kaga an samu arba'in da biyar kenan cikin wannan gida ƙuri'a arba'in da biyar inda bai auren ba fa da ƙuri'a nawa za a samu ƙuri'a guda kacal za a samu to nan ɗin zai nuna maka muhimmancin aure sosai da sosai sai da matan mai malfa ta yi magana a cewa ai su musulmi haifuwa ɗai suke yi suna yar matiti wato ba su kula da 'ya'yansu da aka zo jefa ƙuri'a waɗannan 'ya'ya da ta ce ana haifa ana jefar wa titi su ne fa suka zo suka kifar da malfa shi yasa atiku abubakar ya bar mata raddi cewa 'ya'yan nan da feshen ta ce ana haifa ana jefar ma titi to waɗannan 'ya'yan nan su ne suka zo suka kifar da malfa saboda haka sai su hita cikin bila idan ba a auren ana haifuwa fa da sai kaka muna auren ba kenan muna haifuwa muna yawaita amma ana so a murkushe mu a nuna cewa adadin mu gaba ɗaya bai da yawa to ina da gaba mu auren da an fi zahin murkushe mu nan da nan irin al'umman da aka kashe a barno da kewayen barno matasa majiya ƙarfi a lokacin da ake wannan yakin kowa tarwace aka wace kowa da kowa lokacin za ka isko fili fallau amma yanzu da hankali ya fara kwanciya in abin ka koma ne in ba gidaje da wurare da ga an kone ba ba za ka yi zaton cewa an kashe ma wani wurin ba saboda me an haifi 'ya'yan an haife su an haife suna da yawa waɗannan na ɗagawa sai kai kamar in ka koma gidanku sai kai tunanin ma cewa shi ko da aka cire gidan ga watakila ba taɓa mutuwa ba don me waɗanda ake haifa sun fi waɗanda ke mutuwa yawa ko ina ne wannan ko wani gari ne inda dai ake yawan aure to haifuwan da ake yi ta fi abin da mutuwar da ake yi inda ba don ana aure ana hayayyafa ba fa da shi ke na al'umma sai su kare to saboda haka matasa kalubale idan za ka yi bugu gaba da musulunci to ka taimaka wa musulunci da mai da karin al'umma ta hanyar yin aure kai ma ka haihu idan aka ce za aikin gayya suwa za su yi aikin gayya matasa ne ina za a samu matasan ta hanyar aure ake samu matasan ba sawa su ake ba yanzu babu bayin shin ko bayin ma ina ake samu su ta hanyar aure ake samu su to saboda haka aure na da muhimmanci kwarai da gaske daga cikin muhimmancin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta zawwajul waludal alwadud fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyamah ya ku taron musulmi ta zauwa ku aure alwalu da mata masu yawan haifuwa alwadud wayanda soyayya ke tsakanin ku da su ba auren tilas ba saboda me zan yi bugun gaba da yawan al'umma a ranar alkiyama da sauran manzanni baki daya in ce na fi su yawa al'umma wanda duk ya fi yawan al'umma mabiya to ya fi yawan lada aure Allah subhanahu wa ta'ala to ta hanyar auren ne fa za a samu waɗannan al'umman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bugun gaba da su ranar alkiyama sai kai ma kai kuduri kai niyya cewa zan yi aure don annabi sallallahu alaihi wasallam ya bugun gaba da ni da 'ya'yan da zan haifa duk amma ya zan baka ƙara shi da komai ba to me zaka zo ka ce ranar alkiyama bai bugun gaba da kai ba kenan amma idan ka haifu to kaga 'ya'yan da zaka haifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bugun gaba da sura na alkiyama to don cimma wannan manufar ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ya kamata a ce kai ma kai aure duk yana kunshi a cikin fa'idojin aure sannan idan an ce ana son gina al'umma ta wacce hanya ake gina al'umma ta hanyar aure da haifuwa a nan ne za a yi a gina al'umma wadda za ta tsayu da kanta ya zan ba abin da ke girgiza ta ganci al'umma hausawa to auratayya da haifu wanda ake yi ne fa fake samun ci gaba in ba haka ba da al'umma gaba ɗaya sai ta ƙare in ba aure ba a haifuwa to sa'an nan abu na biyar shine daga cikin fa'idodin aure akwai samun lada lada wurin ɗaukan nauyin matar da zaka auro 'ya'yan da zaka haifa da kuma ciyar da su da kake yi ana rubuta maka lada ko a ce baka sallar nafiloli baka sadaka ta nafila baka azumin nafila duk ayyukan nafila gaba ɗaya ka soke baka yi kai ne sai farilla kawai amma sai kasance kana da mata wannan mata taka kai ke ɗauke da nauyinta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta luqmata taj'aluhu fi fiye mar'atik kai duk da loman da za ka sa a bakin matarka za a rubuta maka lada to me ka ce dole ne ka ciyar da ita kai ka ajiye ta shari'a ta wajabta ma ciyar da ita amma kuma duk abin da za ka bata ta ci za a rubuta maka lada abin da za ka bata ta sha za a rubuta maka lada tufafin da za ka ɗunka mata za a baka lada wannan tufafin da za ka ɗunka mata takalmin da za ta sai tana takawa tana gogewa ga ƙasa ƙasa na canya takalmin ana rubuta maka lada gyalen da zaka sai mata hijabin da zaka sai mata sarkar da zaka sai mata agogon da zaka sai mata kai zoben da zaka sai mata kai duk abin da za ka yi na ɗaukan nauyin matan nan taka lada za a rubuta maka ba ta da lafiya ka kai ta asibiti za a rubuta maka lada duk gaba ɗaya abin da ya shafi iyalinka za a rubuta ma lada wannan fa'ida ga ke koma gare ka wannan fa'ida ke koma. A shan baka yi aure ba ka kwara kanka ka cuta ba wani ka cuta saboda haka ya mashar shabab a tashi maza ga 'yan mata nan na ta kai kawo cikin shiya suna cewa halan hmm, dai babu maza da shiyar ka alhali ga mazan nan suna ta noke kai eh? wanda ya dan fifika ya dan abin nan da sarci guda shikenan sai a taro gidan shi in an ja janye kuma shikenan kuma sai wasu shekaru da a ce kullum ana yi a gani matan nan ba za su kare ba eh kuma ba wa abin yi an babu fa Allah madaukin sarki ya ce in ta in ya kunu fuqara'a yughnihim Allahu min fadlihi in talakawa da su ma'auran nan to Allah zai wadatar da su daga cikin falalarsa kai kundu kushariya ka gani kai auren Allah bai wadatar da kai ba in ba ka da abin ɗaukar nauyukan to wannan sai kai hakuri. amma an kana da yadda za ka yi to kakka ce a in na yi jallina zai kare in na yi auren ga jallina zai kare shin kai ke tadda jalli ko allah ke tadda jalli dama da ka kai aure sai allah ya kama jallin kan sai shi tashi baka san fa'idar arzikin da ke gare ta za ta zo da shi cikin gidanka ba to saboda haka a bar munki munki to abu na gaba yin aure na daga cikin mai alhifaz ala nau'il insani ta hanyar aure ne ake samun dawwama al'umma dawwama mutane inda ba a aure duba fa tun lokacin annabi adam alaihi salam inda an rufe aure tun sannan gashi an zo an yi dufana duk gaba ɗaya an halaka waɗanda a duniya gaba ɗaya sai waɗanda a cikin jirgin annabi nuhu su kaɗai ne suka tsira inda ba su yi aure ba su ma suka yi zaman su mutuwa ta ta ɗauka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya shikenan aida ta gama da su da zuba babu kowa a duniyar amma sai suka ci gaba da aure ana ta hayyafa ana ta hayyafa har gashi nan yanzu mu ma an haifo mu ga munan duniyar to saboda haka ta hanyar aure al'umma ke samun wanzuwa ba wata hanyar rashin aure ba sannan ya al'umma eh, daga cikin amfanonin aure akwai dawwamar nasaba a ce iyalin gidan wane ne ta hanyar aure ne fa iyalin gidan wanin nan suka samu ta hanyar aure ne kuma iyalin gidan wanin nan za su dawwama har ya zan yana lahira sai ana tunawa da shi ana mai addu'o'i na alkhairi saboda me ana nan ana auratayya wannan gidan yanzu lokacin da muke cikin na buga invitation na ɗaurin aure inda invitation ɗaurin auren ga da muke magana a kai na nan a ce a karanta invitation nan ka ji za ka ji an ce iyalan gidan marigayiwa ne da iyalan gidan marigayiwa ne suna gayyata kaza kaza ko <laughs> to ashe idan ya kasance su wa'annan ba su yi aure ba ashe da iyalinsu ba su samu ba in iyalinsu ba su samu ba sun riga sun mutu da ana ambatansu ko ambatansu ba a yi saboda haka a ga cewa lalle dangi sun tabbata a ce dangin gidan wani ne iyalin gidan wani ne to duk yana fitowa ne ta hanyar auratayya da ake yi to saboda haka jama'a kalubale a shigar abin na aure sannan uba abin nan ɗa zai bugun gaba wani ne ubana shi kuma wane ce ni ko wane ne mahaifina idan ya kasance ba ta aure ba mutum bai ko sun a tambaye shi wa ubanka in ba ta hanya aure aka same shi ba ba zai koso wannan maganar ta taso ba amma in mutum ma na cacan baki da wanda aka san cewa dan gaban salati ne cewa zai to ni dai kowa san ubana kawai haka nan zai ce ma ya gama da shi da ya ce to ni dai kowa ya san ubana kenan shi a a kenan <laughs> watakila ko shi don kansa bai san ubansa ba to wannan yana bugun gaba da wa zai bugun gaba cewa ni dangin gidan wane ne ubana shine wane jikan wane kama kunnin wane ina ciki to saboda haka ta hanyar auratayya ‘ya'ya za su yi bugun gaba na jingina kansu ga abin ubannin da suka haife su ya jama'a daga cikin yin aure akwai samun zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun natsuwa a cikin al'umma a ko'ina ne suke. in ana auratayya babu batun cewa ai wacce 'yar gidan waccan nan suwani na da fafata babu wannan don kowa ya san cewa yana da mata ko ko a'a ko bai da matan dai bai isa yin auren bane tukun ko bai tashi yin auren bane tukun duk sanda ya tashi zai yi auren kuma in zai yi zai yi ne cikin sauki da saboda haka babu kare bin da mu su mata dai cewa za a musu fyaɗe ta ko taso ba sannan su ko maza babu ta'addanci tsakanin wasu wasu kowa yana zaune lafiya su masu mata suna nan suna kula da matansu waɗanda ba su kuma ba su da sun san cewa suna nan suna tanadi na su yi aure saboda haka ba wanda ke wa wani ta'addanci to sa'an nan ya jama'a a cikin aure har yanzu akwai natsuwa ta gangan jiki akwai natsuwa ta zuciya duk tattare a cikin auren natsuwar gangan jiki duk wanda yake mai aure ne in ya tashi ya san cewa batun waya tashi a ce ya je ya wanki watakila wannan an ɗauke mai matan da ya auro ta ɗauke mai wannan a yi wanki kaza a wanki kaza a wanki kaza duk ta ɗauke mai saboda haka da ya dawo daga sallar su subahin ma an ba wani aiki na dole gare shi ba ya koma kuma bacci sai lokacin zuwa aiki sannan a tayar da shi mallan wane ko kuwa abin nan eh, da lakabin da take mai wane tashi lokacin zuwa aiki ya yi kusa ko wane tashi an gama ma karin kumallo ya tashi ya karya kumallo tukunna ya shirya ya kama abin nan hanya inda bai da matafa in ya dawo daga masallaci in yana da bukatar wanka dole a aza ruwan in ya aza ruwan zahin nan wa zai kula mai dole shine zai tsaya kula sannan in zai aza ruwan zahin watakila zai je duba da show babu kalanzir sai ya fita cikin sanyin sahiyan nan ya je kwankwasan garake don ya so kalanzir ya zo ya samu abin nan risho eh, eh, in ya je ba a sani ba zai samu kalanzir nan ko ba zai samu ba in bai samu kalanzir ba dawowa gida zai kama makarkata da sanyi sannan zai kama karkata watakila ko wanka bai ya tashi ya kama kuma hanya zuwa wuri aiki nan ce wani lafiya ce wallahi yau kan ko da na tashi kaza kaza duk da kalanzir babu cike da show bai da mata wanda duk ke da mata in babu za a tunatar da shi ya samu sannan ko ina yake hankalin shi kwance ya san ya dawo gida zai isko abinci babu matsala zai isko ruwan sanyi an sa ga firiza an ajiye mai babu matsala saboda haka da ya da ya san ruwan wanka na nan an shirya mai redi da ya dawo duk gaba ɗaya babu wata matsala kuma da ya san yana dawowa bai isko cewa an kulle mai garka bale an kulle ɗaki ya je mi gawa makulli yake don ba ɗakin ƙatta yake ba yau yau gidan kansa yake saboda haka iyaka da zuwa 'yan an kulle garka ne ma da ya kwankwasa an san irin kwankwasa wanda yake yi da ya kon an kon ya ji kwankwasa an san cewa wani ne saboda haka da ya sallama ana buɗe mai komi zai isko ready an shirya mai to irin wannan duk na jikin fa'idoji na aure al'amuransa ba zai taɓarɓare ba bai zuwa isko ga riga guda can rataye ga guda can takalme ga guda gabas ga guda yamma duk wannan babu komi shi shirye zai isko saboda haka akwai fa'idoji da yawa cikin aure sannan irin rashin lahiyar da ke faruwa waɗanda ko kansu ba sani ba idan ya kasance ana kiyayewa da aure babu wanda ke tashi ya je ya fada a cikin inda Allah haramta mai to waɗannan rashin lafiyan gaba ɗaya an gama da su ɗan rashin lafiyan an gama da shi dama kowa da matarsa wanda bai da matan kuma shi kuma ya haƙuri har lokacin da Allah ya kawo mai matan ya ci gaba da azumin da aka umarce shi da shi saboda haka batun rashin lafiyoyin da za su tara mai da hankali za su kawo gurguncewa al'umma duk gaba ɗaya an gama da waɗannan rashin lafiyoyin saboda me saboda auren da ake kulawa da shi to akwai fa'idoji da yawa a ƙarƙashin yin aure a ƙarƙashin yin aure ne mutum zai ji cewa yau fa nauyi na rataye a kaina idan nauyi na rataye a kan shi kaga lokacin batun shaye-shaye ba zai koma musu ba har in ya taba shaye-shayen to zai koma tsat har hausa ke cewa in kuna son wani ya shiryu to a yi mai arme da a yi mai arme yanzu to an saka mai matan nan ko shira tashi tsaye zai bar shaye-shaye dole dai kama aikin da zai zo ya ciyar da ita kenan shi an gyara shi kenan shi ko ya kula da wata sannan za a ce magidanci ne amma bai da aure fa duk da goron zanen suna ba cewa a kai mawa ne goron ɗaurin aure ba cewa a kai mawa ne don me don an san cewa ba inda za a isko shi amma in magidanci ne an san cewa za a isko shi a gidansa da saboda haka akwai fa'idoji da yawa tattare a ƙarƙashin aure idan mun dan taba wani abu a wannan fannin mu koma kuma auren amana kamar yadda na ce shine abu na uku da za mu yi magana a kai a wannan zaman da muke yi kwadaitarwa kan aure sannan wani abu daga cikin fa'idoji na aure sa'annan kasancewa aure kuma amana kada mu mance daga cikin fa'idojin aure a duk lokacin da ka dawo gida yara za su zaburu baba oyoyo baba oyoyo kana tarbonsu suna tarbonka idan babu aure fa wane ne zai tarbe ka ba ka da mai ka. lokacin da ka taso gida ɗakin da ka tasamma in kana da makulli ka zo ka buɗe wadakila buɗe wanda za ka ga abin da zai bata maka rai wadakila shahidanka an kwashe an wulgarce wani wuri to duk yana daga cikin abin da ke bata mutum rai amma idan ga aure batun waɗannan duka sun gushe sannan ɓangaren abu na uku kasancewa aure amana allah subhanahu ta'ala yana umartan mu yana nuna mana da farko nauyin amana tukun allah ce inna arabnal al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fa abaina an yahmilnaha والجبال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah ce mun gitta amana ga ta ce ya Allah ban ya ɗaukan amanan nan ƙasa ta ce ya Allah ban ya ɗaukan amanan nan duwatsu suka ce ya Allah ba mu ya ɗaukan amanan nan aka ce ma mutum annabi adamu ga amana ce a kawo a kawo a kawo a kawo ni ina iyawa Allah ce kuka kana zaluman jahula nau'in ɗan adam jinsin ɗan adam zaluma azzalumi ne Jahula kuma ya jahilci ƙarshen lamarinsa shi ne sa karɓi amana maza maza maza to aure na daga cikin waɗannan amanonin da aka ta muna mu yi ko maka ga mu ma muna da bukata to aure na da cikin waɗannan amanoni to me Allah ce dangane da amana Allah ce inna Allah ya amurkum man tu'adul amanati ila ahliha Allah yana umurtakku an tu'adul amanat ku mai da amanoni ila ahliha ga masu su wayanda suka baka amana to kamar musu amanan nan a wannan matsayi da muke ciki ko a kan auren da muke magana a kai uwayen mata sun ɗauko amana sun miƙowa uwayen ango cewa to ga amanan nan mun ba ku ku ba ɗanku suka ce mun an samun ɗaukan mai shi kuma aka zo aka kere shi aka ce abubakar yi eh, ga amanar da ka aike mu mu ɗauko ma mun ɗauko ta ga ta mun kawo ma an ba shi amana da wannan amana da aka ba shi sai allah ce to ya mai da amanan nan yaya zai ya mai da amana macen nan duk gaba ɗaya duk mazan da take gani a faɗin duniya ba ta ga wanda za ta ba da soyayyar ta gare shi ba sai ga abubakar ta ce ga amana ta nan na baka kai ɗai ni so daga cikin duk mazan da nake gani a duniyar ga ta ce ba ta so kowa sai shi ta ba shi amana to wannan amana da ta ba shi shi kuma soyayya shi fa ya ce to ni ma wacce duk duniya gaba ɗaya matar da idanuna suka gani ban ga wanda zan miƙa wa soyayya ta ba sai ke ni ko na baki wannan amanat saboda haka ita ta ba shi amanar shi kuma ya mayar mata amanar an yi kenan ba ni in baka saboda haka shi ya ɗauki soyayyarta ya anshi soyayyarta ya sa a zuciyar shi ita ma ta anshi soyayyarsa ta sa a zuciyarta Amanoni nan na nan saboda haka gaba ɗai ah, maganar da za ta yi ta daɗi mai daɗaɗa rai mai faranta rai mai kwantar da hankali mai zabarar da sha'awa ta ce duk duniya ban ga wanda zai wa mardan magana ba sai kai abubakar saboda ka ta ɗauko wannan amana ta baka yadda ta baka wannan amanar to kai ma duk magana mai daɗaɗa wa mace rayuwa mai kwantar mata da hankali mai sa ta murmushi mai zaburar mata da sha'awa kai ma ka ce ban ga wanda zan ba wannan ba sai ke saboda haka ke ma yan ke ba da toni ma gashi na baki an ba juna amanoni kenan ta baka amana kai ma ka mayar mata wannan amana sannan ta ce abu na uku cewa duk gaba ɗaya gangan jikinta bata ga wanda za ta iya ta miƙa gangan jikinta gare shi ba a duniyan nan duk cikin mazan da take gani face sai kai abubakar saboda haka ta miƙa maka kanta bisa ga dokokin da shari'a ta shata an ɗauko ta an zo an kawo maka an miƙa maka an barka daga ita da kai sai ita musulunci ya baka dama duk gaba ɗaya abin da kake bukata duk inda yake bukata a jikinta za ka iya tabawa in ba inda musulunci ya haramta maka ba amana kenan ta miƙa maka amana to yanda ta miƙa maka amanan nan to kai ma haka nan ka ga cewa gangan jikinka babu wata macen da za ka yi kai zozayya da ita face sai ita wannan matarka ta baka amana kenan kai kuma ka mai da amanan inna Allah ya murkum an tu'addul amanati ila ahliha Allah na umurtan ku mai da amanoni ila ahliha zuwa ga masu waɗannan amanan da suka baku to saboda haka aure amana babba cinta amana ce an ka dora ma kai miji shanta amana ce aka ɗora kai miji suturarta amana aka dora wa kai namiji kulawa da lafiyarta amana aka dora wa kai namiji saboda haka waɗannan amanoni ne aka ka aka jibge bisa gare ka kuma wajibi ne kiyaye wannan amanan haƙƙi ne babba daga cikin haƙƙoƙin auratayya tsakanin miji da mata na ɗaukar nauyin macen ba wai kawai in tana lafiya ka ji daɗi da ita ba in ba ta da lafiya ka je ka kai ta a gidansu can uwayen ta su kula da ita ba in ka haka nan ka ci amana a lokacin da take lahiya ba a ma sanin shagalin da kuke yi to yau ba da ba ta da lafiya ne ka san uwayen ta su zo su kula da ita wajibinka ne kai miji ka goya ta in baka da mota kai ta asibiti kai ka zauna ka jinyanta ko ka ɗauko cikin 'yan uwanka waɗanda za su yi jinyanta ba nauyin uwaye ba ne nauyin kai miji ne a bar ma uwaye mata a lokacin da ba ta da lafiya zalunci ne kuma ce amana ne wani ma gaba ɗaya bai waiwayawa sai ta samu lafiya tukunna kuma a kawo mai ita amma lokacin da bata da lafiya a'a ya ɗauke ta ya kai ta gidan uwayenta kai gidan ku fa saboda me za kai ta gidan uwayensu bata da lafiya alhali kai Allah ya ba amanat da saboda haka wajibi ne maza mu sani waɗanda ke da irin wannan ɗabi'a da kuma al'adat 'yan mace ba ta da lafiya ce a je a kira uwayenta su zo ɗauke ta su kai ta asibiti ka ji renin wayo mm. wa uwayenta zo su ɗauke ta su kai ta asibiti kai ina kake ina danginka waɗanda ka aika suka je suka ɗauko maka amanan ina suke ko kai baka da uwa mata da za su kula da mace lokacin da ake da buƙatar tallafawa daga mata saboda haka wajibi ne dole maza mu kiyaye idan ba haka ba to wallahi za mu sha kashi ranar alkiyama don amanan iyalanmu ne muke ci allah kyauta to saboda haka wajibi ne waɗannan ne mu kula da su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayatul munafiki salas alamar gane cewa munafiki ne alamomi guda uku idza haddasa kazab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana idan magana yake yi zai sanya ƙarya cikin maganar nan don ta yi daɗi ko don ta yi muni wa idza wa'ad idan kuma ya alƙawari akhlafa sai saba wa idza atumina idan aka bashi amana khana sai sa yaudara cikin amanan nan to duk lokacin da za a kawo maka mace aure an baka ita amana ka zo ka yaudare ta ka ci amanarta to lokacin ka fada cikin munafukai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam magana akai a wata riwaya ta muslim ya ce wa in sama wa sallah wa qala innani muslim ko da yana azumi ko yana sallah kuma yana cewa ni fa musulmi nake annabi yace munafiki yake to kana son zama cikin munafukai ta baki annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mu kiyaye kada ka ce a'a ai tana yaudara ta saboda haka nima in yaudare ta wannan kuma ba yi bane ka kiya amanar da aka azama ita ma in ta kiyaye walillahi alhamd in bata kiyaye ba tsakaninta da Allah ita za ta sha wannan kashin amma kai kada ka yadda amanar da ka ɗauko ka ta wannan amanar to ya musulmi kamar yadda na ce amanonin na da yawa fa'idoji kuma aure na da yawa to wajibi ne mu kiyaye a duk lokacin da muka sa hannu ga irin wannan amana mu kiyaye kwarai da gaske da yawa irin mace-mace auren da ake samu yana fitowa ne daga rashin kiyayewa da amanonin da ke da Allah azama a kowane in ma namijin ko kuma mace inda kowa zai kiyaye amanonin da aka azamai da yawancin mace-macen aure ba za a same su ba to saboda haka a kiyaye kwarai da gaske ana nuna mini cewa lokaci ya yi kusa ko da ma dai ban san cewa zan iya tsawaitawa haka ba to saboda haka abin da zan rufe da shi Yadda allah maɗaukin sarki ya haɗa wannan auren ga wasu shawarwari guda biyar zuwa ga shi ango ya allah yi amfani da su nasara wannan zama auren annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya ce a farkon ran da kawo maka mata ka zo ka isko ta ɗaki ga ta an kawo ta to addu'a ce za ka fara yi ka riƙa goshinta kada ce kuma a shin tsahe ne za ka yi sihiri za ka yi min kokowa <laughs> a'a ba sihiri na ba ka fara faɗi mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in riƙa goshinki yin addu'a wace irin addu'a allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi cewa ya Allah ina ne ina roƙonka alkhairin da ke tare da ita da alkhairin da aka halicce ta da shi kuma ina neman ka tsari daga sharrin da ke tare da ita da sharrin da aka halicce ta da shi addu'ar da za ka yi kenan bayan an yi wannan addu'a a lokacin da aka kawo maka ita za ka ɗan so wani abin da za ka kawo ku zauna ku ɗan ci kai da ita an abin sha ne ka so ka kawo ku zauna ku ɗan sha kai da ita ba ta saba da kai ba ba ka saba da ita ba abu ne mai wuya cikin irin wannan daren dare guda da aka haɗu a ce ta sake jiki gare ka musamman mace da ke da kunya sosai ko kuma kai ya kasance ka sake jiki gare ta. amma ka sau ɗan abinci ko biskit ne ko alawa ko wani abin sha an ka an zauna tsakaninka da ita a sha ba kuma kamar wanda suke cewa ba abin da eh, ciwuyakki ba ciwuyakki ba haka na ka cewa <laughs> eh? <laughs> to to to ba ciwuyakki ba <laughs> yawan eh, ka sha daɗin ki aka cewa ka sawa abin da za ka kawo ku zauna dai kuna ci ana tattaunawa dai ana yan abin nan hirarraki sannan wannan kuma tsakaninka da ita ba wa tare da abokai ba irin wannan bid'an sayan baki haramun ne an kawo maka ita kai ɗai aka baka dama ka shigar da take duk wani abokinka komin zama kud da kud ko tare kuka yi faɗi tashin bidatta kai ya shiga tare da kai ɗakin nan duk da gidan kakka ba shi damar shiga a ce a abokin shi ne a'a walla da yawa abokin nan baka yi hankali ba zai maka ubatakin ga ita matan nan gaskiya ya kama ka cikas ga matan nan tau kuma ko dan uwanka ne ko a a'a yan uwantakan ka cike da ita to game da matakka kan kakka ba shi dama shari'a ba ta yadda da wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce alhamu ko ko shaqiqi ne bai da daman shiga gidan yace ce alhamu almaut shaqiqi kan mutuwa ga matakka kan kowa kakka ba dama sai wanda ɗaya shari'a ta ce ka ba su dama yan mahaifinka ne waka da wadawa da wadawa akwai waɗanda aka ce ka ba su dama har su goma sha ɗaya cikin suratun nur an lissafa su to saboda haka bayan an yi wannan ku yi sallah raka'a biyu tare da ita wannan duk kaga ana kore wani jin nauyi kenan da ke tsakani da sauransu hmm. ka shiga gaba tana bayanka ba kamar liman da mamu ne guda ba in namiji da mace za su yi sallah hmm. ba jeruwa ke kamar liman da mamu ba a'a bayan ka za ta tsaya kai kana liman ita tana mamu amma bayan ka za ta tsaya a yi raka'a biyu raka a biyu an sallame to a roƙi Allah alkhairin wannan auren a neme shi kuma tsari game da duk sharrin da ke ciki in ai haka nan insha Allah dan bai samu dama wurin kutso kai to bayan an gama wannan idan Allah ya kaddari yi wata larura cikin daren nan a lokacin da zaka sadu da iyalinka annabi sallallahu alaihi wasallam ce kakka ba shi dan dama yana nan labi shi ma yana so ya samu dama ya tofa albarka shi gare shi albarka ce zai tofa amma albarkace zai ɗebe ga hakikani da saboda haka lokacin da za ka sadu da iyalinka ka ce bismillah allahumma na shaitana wa jannibi shaitana mara razaqtana ya allah na fara da sunanka ni fara ya allah ka nisatar da shaidan gare mu kuma ka nisata mu ga shaidan ga abin da zaka arzikuta mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya yi aka samu ɗa a wannan saduwar to shaidan ba zai iya cutar da shi ba kaga tun daga nan kawa ɗanka rigakafi ga sharrin shaidan to saboda haka shawarwarin da muka ba an ango kenan abinda za mu ce barakallahu fi kuma wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mala Idris muna roƙon Allah ya saka maka da alkhairi. Sai malami na gaba shine wanda bai ƙara muna dan bayani na minti biyar zuwa abin da ya ɗan ƙaru da minti biyar shine Malam Usman sannan muna mika gaisuwar mu da cikakken gaisuwar mu ga wani dan uwa na addini kuma uba kuma malami jagora muna bayan da zuwa shine Malam Yusuf waɗanda mafi yawancin ɗalibai da annaba san shi ba. wanda malam yusuf ne malam yusuf malam na rame allah shi gafarta mishi wanda hannan rungumi wannan babbar aboki na ga malam usman kuma babbar abutaka ta addini ce ta haɗa su shi dalili duk wata da lura idan ta kama irin wannan to za a gane su tare game da wannan sha'ani na addini shi ma muna mishi barka da zuwa kuma har idan akwai lokaci ba mamaki kilan shi ma shi dan tohawa albarkacin shi game da wannan al'amari assalamu alaikum wa rahmatullahi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 wahi hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko ina mika gaisuwa ta ga ainihin shek malam idris da ya gabatar da wannan lecture din to ni ina ganin bai kamata kuma na ce wani abu ba amma kuma ce kuma sai na ce to kuma duk inda zan faɗa din mala ya riga ya shiga koWani ainihin bangare to amma da fata Allah ya saka masa da alheri ah, iyaka talika ne kawai sharhi ne zan yi dangane da maganganun da ya yi kun ga malam ya kwadaitar da mu dangane da fa'idan da ke cikin aure fa'idan da ke cikin aure kamar yadda yake faɗi shine da'a ga Allah da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma fa'idan da ke ciki shine samun zuri'a tayyiba har ya bada misalin cewa yanzu idan baka yi aure ba kaga ba ɗaya ba ne kake da wanda ya yi aure la'alla idan aka ce aure a nan abinda ake nufi aure ta sunna ta irin wannan taron haka misali da za a yi walima har ya bada misalin cewa wanda aka haifa ba ta wannan hanyar ba ai kaga ba za a yi walima ba ko har kuma ya ci gaba da cewa yana daga cikin abubuwan da manzon Allah zai bugun gaba da shi shine idan kai aure kamar kai ka ce ka jefa manzon Allah kuri'a ne a gobe alkiyama kaga zai zai farin ciki da wannan jefa masa kuri'a da kai a gobe alkiyama idan kun dubi sahabi da kira Anas dan Malik ina ganin cikin sahabbai ba wanda suka kai shi ƴaƴa ainihin da yawa domin shi da kanshi a lokacin da aka ainihin da manzon Allah ya shigo Madina um muslim kowa na ba manzon Allah tsaraba sai ita um muslim sai ta ce ni kuma ga tsaraba ta ya manzon Allah shine Anas ya maka hidima har ma manzon Allah na addu'an cewa Allah ya azurta shi Allah ya bashi yaya Allah ya shigar da shi cikin aljanna har yake cewa ya ga abubuwa biyu na uku ne yake jira shine shiga cikin aljanna yake cewa ainihin 'ya'yansa wanda ainihin ya birne su waɗanda suka rasu ya birne su sun kai wajen 120 da wani abu kun ga kenan to 'ya'yansa guda nawa ne kenan kaga za mu ce over 200 kenan saboda haka sai da umar ya ce iza kun tafi am fa kun fi idan kana cikin al'amari ka kasance a cikin al'amarin nan da gaskiya babu wasa a ciki an fahimci wannan ko to kuma ya karantar da mu dangane da ainihin soyayya da ke cikin mace da mijinta wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun mala ya karantar da mu wannan cewa me yana daga cikin ayoyin Allah Allah ya sanya menene an ja'ala bainakum mawaddatan Allah ya sanya ainihin me soyayya tsakanin mace da mijinta kuma ya sanya me ainihin rahama sakanin sannan sanya kuma mai natsuwa saboda haka so shi ne abu na farko ya kasance tsakanin mai mace da mijinta turawa suna cewa beauty lies in the eyes of the beholder so da kuke gani ya danganci wanda ya san wanda yake ganin cewa wato kyau da kuke gani ya danganci wanda ya ga kyau gare shi saboda mace na ya ganin tana da kyau a wurinka yana yawa ba ta da kyau a wani a wurina an ja Allah bai kun mawaddatan soyayya za a ga wani nan ya fi son guntuwa in ka ganta iyakan tsawonta gwargwadon tebur din nan kuma shi yana son ta yana ma iya kashe mutum sanadiyarta kuma shi idan ya gamu da kai yana cewa kai ba ta bana in kyau gare ta amma kai ba ka iya dubinta so biyu an fahimci wannan ko saboda mai bature ya riga ce beauty lies in the eyes of the beholder wani kuma ya so lange-lange haka kamar kai ka ce kwarangon haka ya fi so wani kuma ya so ya gama matar shi dam haka kamar kai ka ce tushen bishiyan kuka to shi din a wurin shi ita ce beauty gare shi wani kuma ya so ya ga ya aura baka irin haka wani kuma ya so ya ga fari kamar gulob din nan shi abin da yake so ke to da zaran babu so babu tausayawa babu natsuwa to ba a ainihin daukan wannan matsayin aure sannan Malam ya karantar da mu cewa da zarar kai aure ba ba wai afkawa matanka za ka yi ba kai tsaye da an kawo ta cikin ɗaki kana allah allah a kawo ta cikin ɗaki duk wa'annan matakan da Malam ya karantar da mu na ayi sallah tare ayi addu'a ka siyo mata ko wani five alive haka ko holandiya da nama da tsire haka mai yaji ta ji yaji tana ci tana ko ba ka bane to ka tsayo ba wai haka ko za ka afka mata ba sannan ka karantar da ita tauhidi wai kin san Allah kuwa misali ka san tauhidinta kin san inda Allah yake to wallahi Allah ko ina yake a ce a'a sha Allah a sama yake har sai ka fara gyara akidar ta tukunna da farko bayan daga nan sannan sai ka gabatar da wannan addu'an da aka ce so da yawa mutane ba su san wannan addu'an ba iyaka i love you you love me shikenan sai ga an afka sai ga shedan shi ma ya in tare da ku Allah shirar da mu shirya madaidaiciya kuma malam da ya karantar da mu wannan addu'ar malam kuma ya kara kwadaitar da mu akan cewa kenan mai mata guda daya ya kokari ya kara biyu kamar iri na da shek da shek a ah, shek guda biyu ne kana kokola da bangare <laughs> da duk sauran da ke nan sauraka mu dukufa wurin neman ainihin ai kari kenan to kuma wanda ke da biyu kuma ya kokarin nema ya kari na kari na uku har a kai na hudu kuma a ciki har mala ya karantar da mu cewa me in za ka yi addu'a ka dafa goshinta haka sai kai wannan addu'ar an fahimci wannan ko to wurin addu'an nan kuma wa duk wanda ke da mata ƙari ne zai yi a yanzu la'alla yana da 'ya'ya ko uku ko hudu to idan za ka yi wannan addu'an ka yi shi cikin sirri kar ka yi shi da daddare kila yara ƙanana na nan naji domin duk ranar da aka amarya yara suna nan suna lura da me zai faru da daddaren nan ko ba ka bane saboda haka da aka rawaito cewa wani ne da ya kawo ƙarin matayi sai yana karanta wannan azkar din da malam ya karanta mana Allahumma jannibna shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana to yana faɗin haka ashe yaran suna ji sai yaron ko da ya fito da sassafe sai ya haddace wannan addu'ar duk inda ya ji Allahumma jannibni shaitana Allahumma jannibni shaitana sai aka kira shi aka ce kai zo mana ina ka samu wannan karatun sai ce babana na ji yana kalanta da daddare to kun ga wannan akwai abin nan akai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 kuma na zo ne in saurari wa'azi gaskiya ban zo da niyyar ce zan ce wani abu ba ga malamai sun kewaye ni kuma bayanan da aka yi ba su bukatar ta'alika a cikin karatun da suka yi to insha Allah tunatar wadda zan yi dai wajibinmu ne yanzu mu san halin da muke ciki yanzu hmm. saboda kungiyoyi na bata suna nan sun yi mu da kabbara ko ina sun kewaye mu musamman kungiyoyin nan da ke zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawan mutane waɗanda suka wadawa cikin waɗannan miyagun kungiyoyi na bata wasu mu ba mu karatu wasu kuma kwaɗai gare su za ka ga suna kiran yara ana musu lallallab to mu sani cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da muka rasa cewa mun kore su ga addini to mu ba mu san kowaye mu ba kuma idan kana son ka san sahabban manzon Allah to kai kokari ka koma makaranta malamai suka cewa ake kira sahabin manzon Allah Imam Bukhari ya ce man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa sallam aw ra'ahu min muslimin duk wanda ya abuta da manzon Allah ko ya ga manzon Allah wannan yana daga cikin sahabban manzon Allah kadima sahabban nan su ne mutanen Badar su ne mutanen Uhud su ne suka yakin Tabuka gazwatu Ahzab Handak ga ya yaƙuƙuka da dama yaƙi goma sha bakwai wa'inda manzon Allah ya yi ainihin waɗannan sahabbai ne amma yau an wayi gari ana samun mutum ɗan musulmin 2015 shi zai ganin cewa sahabban manzon Allah ba musulmi ba ne suna su da miyagun kalamai ku sani cewa fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la a sahabi. kada ku zagi na. wa man sabbahum fa alaihi la'anatullahi wal mala'ikatu wan nas ajma'in duk wanda ya zagi na, la'ana Allah da ta mala'iku da tabbata a gare shi to yau kada ka dangantakar dangantakarka da mutuncewa cewa dan uwanka ne na jini wai uwarku guda ko babanku guda ko kakanku daya idan dai yana kiyayya da sahabban manzon Allah kada ka lisa cikin danginku ka diba annabi nuhu alaihi salam ɗanai lokacin da ainihin yayi yi tawaye ya kibin Allah da Allah ya ce zai tsirar da shi da shi da iyalai ne ya ce rabbi bunayya min ahli Allah ɗana yana cikin iyalai na Allah ya ce laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih dan haka ashe kenan duk sanda mutum ya rabu da manzon Allah ya rabu da sunnan manzon Allah to wannan bai tare da kai kai ba a ce sahabban manzon Allah ba ko a mutum ya lizimta dole na karbu da shi balantana sahabban manzon Allah musamman irin abubakar da aka ce manzon Allah man ahabbun nasi ilaika ya rasulallah wane ne ka hiso duk cikin mutane sai ce aisha radiyallahu anha sai sahabbai suka ce manzon allah minar rijali muna tambayar ka cikin maza ba cikin mata ba saboda ko da ma mun san ka fi son aisha da kowa cikin matanka minar rijali muna tambayar ka cikin maza ba ka fi so sai ce abuha babanta shine abubakar allah ya kara mai yadda wannan abubakar shine manzon allah ya ce lau kuntu muttakhidan min ummati halilan lattahastu ababakarin da na kasance ina rikon badaɗai a cikin al'ummata da na riƙe abubakar ya zan shi shine halil ɗina abubakar malamai suka ce duk lokacin da ka mutane sun ce sahabi abubakar suke nuhi ko a nan ƙasar hausa ka ana kiran mutum da lakabi sahabi ana kira ne sahabi to sunansa abubakar kun san inda wannan abu ta ta samu asali malamai suka ce inda Allah ya ce illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh ahrajahu alladhina kafaru saniya ithnain idh yaqulu li sahibihi lokacin da kace ma aboki ne la tahzan inna Allah ma'ana amma ku diba yadda mutanen nan suke angaya suna kuwa saman titi suna zagin sahabban manzon Allah kuma ne Allah ya kara ma ƙasa nauyi a cikin wani littafi nashi kashful asrar ya rubuta wannan littafi don ya tona wai asirin sahabbai sai Allah ya tona asiri ne a gane zindiki ne ya ɗauko wata jumla yana magana sai ya ce inna na huna ko da yake munan ni la sha'ana lana bishai haini ya ce ba su da sha'ani da abubakar da umar sai ya ce